السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك يوم العديد خذوا غوث رمضان وتركوا القلوب الثلاثين ترى والذين بعشرون غوثا زيارة ترك القلوب شافتة ينزل على غد أشهر سورة الفرقان نعم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا لا نعم. سورة الفرقان قلنا سورة اقراءة الفرقان ثم لفظ الفرقان يازو كل آية تقرأت السورة لعل أيش تبارك الذي نزل الفرقان على عبده يكون للعالمين نذيرا ayoyi wannan sura 77 sura ce makiya a bisa faɗin mafi yawan malaman tafsiri sai da an samu ruwaya daga katada da sanadin sa'ayi zuwa abdullahi dan abbas yana cewa e sura ce makiya baki ɗanta sai dai ayoyi guda uku a cikinta shi ne inda allah ta wa ta'ala ya ce والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عذابا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما wannan ayoyi ce madaniyai a wannan ruwaya ta kasara da abdullahi dan abbas wannan sura Allah ya zo ko kuma ce ta kunshi abubuwa muhimmai guda uku ta kunshi tauhidi kamar yadda zuwa farkon aya farkon sura الذي walada ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل da فقدره da suka biyo baya. haka nan ta tabbatar da annabci da manzanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabci shine tsari zuwa tabbatar da tauhidi domin manzanni su ne su ne suka zo da tauhidi kamar yadda suka ce wa qalu ma li hadha rasul ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wala unzila alaihi malakun fa yakuna ma'ahu naziran aw har zuwa karshen shi ba da hayoyi da suka bi baya sai na karshen shi ne bayani akan bako ba lahira wanda ya zo a can karshe-karshen a ainihin sura karshen sura wanda su ne muhimman abubuwan da sura ta kusa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka baraka. tabaraka tabaraka lafazi ne na tsarki lafazi ne na yabo lafazi ne na kirani Allah ta tabaraka wa ta'ala kenan da kansa ya yabo kansa da kansa inda yace tabaraka ma'anar tabaraka takasara khairuhu Wata zayada. alkhairansa sun yawaita wa tazayada kuma kullun karuwa suke alkhairan Allah suna daiwa shi sa ma ya gaya mana ko kan kanmu وفي أنفسكم أفلا تبصرون إن كنتم كنتم على آيوين الله بإذن موسى باقى ne? kusa da limomin da ya zuwa mana ga su da yawa wanda ba mu ba mu san iyakarsu ba kai kwallon safa aka ce mu zauna da yi ba za mu iyakance ainihin lissafi kwanan da nazar mutum waɗansu mutane da suka yi suka wasa, na irin abubuwa da muke da su a jikinmu kawai da yawan gabanmu na abubuwan da allah ya halitta a cikin hancinmu don su zama kariya da kura da iska jijiyoyi da Allah ya sa idanuwanmu, da kulluwan abubuwan da kwakwalwar mu ta kunsa ga sunan sai dai kawai sallamawa ga Allah ta tabaraka wata ta'ala wanda kawai shi yayi su wanda ka san abin cewa ya wuce aikin da mata to wannan kaga alkhairi ne da Allah ta tabaraka in ka shigo rayuwa alkhairin da yake yadda yake rike mu yau da kullum abincin da muke ci da lafiyar da yake babu da kariyar da yake mana da alkhairan Allah shi sun yawaita shi ne ma'anar kamara alkhairansa suna da yawa wanda ba za mu iya iyakar iyakance su sannan ya kunshi tsarkakuwa idan shi ne yake da wannan alkhairan to ashe ya cancanta mu tsarkake shi ya cancanta mu masa bauta bauta ta gaskiya saboda wannan alkhairan da yake da إن الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا shi wannan alkhairan da nasu suka yawaita Allah shi ne wannan nazzala al-furqan da ya saukar da furqan ala abdihi ga bawansa li yakuna lil alamin nadira dan ya zama nadira mai gargadi lil alamin da mutane duniya al-furqan lafazin al-furqan ana nufin al-qur'ani to amma me yasa aka kira shi da furqan an ce na farko saboda ya zo a rarrabe aya ɗaya su sauka saboda wani dalili ayoyi biyu su sauka uku su sauka sura su da guda ta sauka haka dai ƙwa'ani ya sauka ne a ainihin a rarrabe kamar yadda Allah ce wa ƙwa'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukut ƙwa'ani mun rarrabe shi don ka zama kana karanta wa mutane shi alamu kus a hankali a hankali yanzu ko to wannan yana da dalilin da yasa ka kira Qur'ani da min al-Qur'an haka da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa qala alladhina kafaru lawla nuzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahida kafirai suka ce me yasa ba a san kowa da annabi Qur'ani a dunkule ba kamar yadda aka saukar da al da Injila da Zabura da sauransu haka sauka masa rabi da karkatar wani sa'i aya ne ba ta wasu lokaci ayoyi biyu uku wani lokaci sura gajeriya me yasa Allah ce ka zarika mun saukar da shi haka ne ne musabbita bihi qu'adan don mu tabbatar da zuciyar da shi to wannan ruwan da sa a rarrabe a hankali a hankali har a cikin shekara ashirin da uku yana daga da za ta kira da alƙur'ani da ainihin dalili na biyu da aka kira qur'ani da furqan saboda me ne annahu yufarriqu bayna al-haqqi wal batil saboda yana rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wal huda wal dalal yana bambance tsakanin abin da yake shiriya da abin da yake bata wal ghayyi wal rashad yana bambance abin da yake karkata da abin da yake daidai wal halal wal haram yana bambance abin da yake halas da abin da yake haram to da wannan ne qur'ani aka kira shi da surar al-furqan ya kula a ainihin al-furqan mai rarrabewa tsakanin waɗancan abubuwa da muka faɗa da kishiyoyinsu to ba shakka qur'ani haka ne ko da shi yana rarrabewa da tsakanin abin da yake daidai da wanda ba daidai ba sai tora mutane akan abin da yake daidai ya kauda su ga abin da yake karkata da aka kira shi da sunan al yace ala abdihi ya saukar da shi ala abdihi a bisa bawansa abdihi ala zamiri yana kowa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mana abdullahi bawan Allah to wannan ana ce masa idafatu tashrik ra'awa ce ta girmama Allah ya danganta bawansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa kansa to wannan ɗaukaka ce da daraja ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa Allah eh, ya rama shi zuwa kansa cewa shi inda bawansa ne to wannan ya nuna shi nasa sani na musamman kamar yadda ko mu a nan duniya eh, wani babba ne cewa na aiwa da direba na kaga direba ne wataƙila aikinsa a gaba wani babban aiki ba ne amma ya ce a ah, aiwa da direba na idan ya yi da shi ya gamsu da shi a bisa aikin da yake masa har ya yadda yake rafa shi zuwa kansa amma idan da mai ganganci ne mai wasa mai harufta eh, in an ce a ah, direban nan naka ya kaza su hmm, hmm. wato dai an raba shi zuwa kansa amma ba haka ya so ba amma shi yau da kansa ya ce direba Idan ya gamsu da shi ya yi ba ka da Allah ya raba annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa kansa wannan ya nuna ɗaukaka daukakar annabi a wurin Allah ta baraka wa kamar yadda dare ma wanda yake daren da ya jashi shi zuwa ko ya gayyace shi zuwa gurinsa don ya gana da shi shi ba sai ya rafa shi zuwa kansa shi ne daren da ya yi da miraji ce subhanu nabi asra ya abdi bi lailan min al-masjid al ila al-masjid aqsa alladhi barakna eh, eh, alayhi fiha kaga wannan shi ma ya nuna ne ɗaukakar annabi sallallahu alaihi wasallama a wurin Allah tabaraka wa ta'ala kace li yakuna lil alamin nadhira li yakuna dan ya zama nadhira bi gargadi lil alamin da mutane duniya to waye zai zama mai gargadi abdihi bawan nasa ko ko alqur'an alqur'ani to ko da aka ce yayi domin duk dan ne ya fice zama ce a tabu da yake to ai da me zai shirya da me zai wa mutane gargaɗi da alƙur'ani zai to kuma haka ke nan ce abdihi ya kula dan bawa da zai zama da hirar mai gargaɗi lil alami daga mutanen duniya aka ce alƙur'ani ne Aka ce abdihi a bawansa a dan kenan yayi haka da ce alƙur'ani yayi domin alƙur'anin da kansa ba zai je gurin mutane sai ta hanyar wa sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam za ka kira ya zama Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam yana da maganar mutane zuwa kitan duniya da sababin abin da aka sauka masa na alƙur'ani su kuma har ila ya aya ta nuna mana cewa manzo Allah na duk duniya zo ne na duk duniya baki ɗaya an aiko shi ne zuwa bakake da jajaye da duk wani launi ba na duniya to manzo Allah manzon su matuƙar ne matuƙar suna cikin dangin mutane ko suna cikin dangin aljanu to wannan duk sun shiga ciki saboda da shi manzo ne da duk kowa da shi manzon aljanu ne manzon kuma mutane kamar yadda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya faɗa da ban daban daga ciki ya ce ya kulya ayyuhan nasu ni rasulullahi ilaykum jami'a ya musu cewa ku mutane ni ban manzo ne zuwa gare ku ba ki ɗaya eh? duk kowa da kowa ke ya shiga shi wanda sakon manzo Allah ya masa tsara masa shi haka ya fassara wannan da faɗin sa da yake bu'istu ila al-ahmar wal aswad an aiko ni zuwa jajaye da bakaki kuma duk ni manzo su ne ba wanda zai ce a ai ba larabawa ba ne za su mu ba manzo mu ko yan afirka maka baka za su shi ba ga fari da laraba ne ko su sai abu jaye ne turawa za ka ga farare ne laraba a shi da kowa da kowa ne sallallahu alaihi الذي له ملك السماوات والأرض wanda ya saukar da alfahari ina shi ne yake da ballakar samai da kasai alam ya tafi wala da bai rikita ba domin baya da bukatarsa ta ala kasari dan taimako ko in ka gaji ya yi da agaza ba yana taimaka ba yana tallafa ba tallafa a da zai gaji walam yakul lahu sharikun fil mulk ba shi da abokin tarayya su mulkin sa ba haka gwiwa suka yi suka halarci sabai da kasai inda a shi kadai zai abu wa khalaqa kullu shay'in ko ba rabi da rabi bane halittar ta shi yayi wani bangare wasu kai bangare ko yayi sammai wasu suka yi kasar ko yayi ruwaye wasu suka yi dazuka da zuwa a ah, duka kulle komai babu tare a cikin halitta bisa ce lauka da fihi ba alihatin illallah la fasara da ce a cikin sammai da kasai eh, akwai alloli daban-daban wani shi ne da rana wani shi ne da wata wani shi ne da saurari wani shi ne da ƙasa wani shi ne da duwatsu wani shi ne da ruwaye to na fasalata ai da duk abu ya ɓaci saboda wanda zai ce zai yi wani sha abin ko ba ya yake so ko ba za a yi zan saukar da ruwa shi kasar ta sha abin da zan karɓa wata ko shirya ka ga bai ba shi da cikakken iko ba shi da cikakken mulki Allah ko da cikakken mulki za ka shi komai za su shi kai فقدره فقدره تقديرا kuma ya gwargwada shi taqdiran gwargwado komai yayi da gwargwado illa kullu shay'in khalaqnahu bi qadar komai yi shi da gwargwado iska da Allah yake sako mana da gwargwado in ya su da gwargwado yadda za su zama mai amfani gare ku ba da haka wasu sako su za aka yi su an yi su gwargwado yadda za in Allah ya so ya zo da na azaba ya sai saki sai ba da kashi, tashi duk duniya ta rana a halaka haka nan hasken rana kan ya su da gwargwadon bukatar mu inda ya so ya azaba sai ya zo tsohuwar da ta shigo kusa kusa duk ta kone mu a gida to haka komai Allah ya ce da gwargwadon bukata yadda zai zama mai amfani ainihin gare in ya so ku yi azaba da shi to yanzu da sai ke shi sai zama ya zama halaka ga wakar ni'ima واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرًّا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا لا نعم. اتخذوا من دونه آلهة أنا الله سبحانه وتعالى هنا بيان جاهلة المشركين دووتس wanda iwancan abinda muka fara bana الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا شيء كومي kaga ashe shi ya cancanta abota masa to amma wautar mushrikai da kuma bauta masa sai suka rike wanda su ba sa iya komai idan da za ka ce su yi kuda ba za su iya kai da za ka ce su yi fita kuda ba za su iya to sai suka bar wanda ya halittu komai yake tafi da komai kuma suka riƙe wanda baya iya komai su zama shi da abin bautarsu to wannan ya isa wata shi ne ce wata fazo sun riƙe alihatar wasu ababen bautawa min dunihi hinko ba bayan allah ba bayan allah ta baraka wa ta'ala su kuma nan ababen da suka riƙa la ya kulun ƙuna shaitan ba sa iya halittar komai Koda da kuda ba za su ga kai ko da eh, wa in yaslubuhu mu ba Allah ya ce sai Allah ya san ki zuwa la ya san ki zuwa idan da fuka fuki da kuda zai cire aka ce to ku bayar masa ya dawo yana tashi ba za su iya bayarwa amma kuma sai suka rika su ne suke bautawa taimakon Allah ta wa bauta ba la ya ƙudur ala halƙi janahi ma'auratu abinda ba zai iya halittar fuka-fukin tsoro ba kula yukhlaqun su ne aka halitta to amma kuma sai aka rike su abawo wauta to wannan ya isa wauta ga wanda suka yi wannan domin me domin sun kama kafar wani wanda ba zai iya taimakon su ba ba ma zai iya taimaka kansu ba kansa ba ma zama shi ne suka rika suka jingina da shi suka bar wanda zai iya yin komai yayi komai kuma yake komai kuma zai iya komai to kaga ba shi ka sun kama kafa ba la yamlikuna li anfusihim darra wa inda suke bauta da basu ballaki cuta akan kansu wala da abu su ballaki amfani akan kansu ba za su yi amfani a kansu komai ba da muka ɗauki sa mai Ibrahim za mu ga haka ko inda ya zo ya sassare babban su wanda ake ji da shi shine babban ya zo ya sassare shi amma bai iya kare kansa to kaga ya nuna cewa shi ba zai iya fara kansa wala yamliku na mota ba su mallaki mutuwa ba wala hayata ba su mallaki rayuwa ba wala nushura ba su mallaki tashi da kaburbura wanda suke cin kamar idan dan ta nan dai to haka za a sanarwa bayan kasan ba a koma abin da kamar da a koma a zama abin da ya wuce kasa ma ba za a iya tashi daga cikin kaburbura to sai zama su suka da kuma suke bauta to wannan ya isa bauta ga su alhali Allah tabaraka wa ta'ala shine mai komai da da mutuwar da rayuwar da tashin a gurin Allah kamar kiftawar ido ba wani aiki ba kamar yadda yace ba khalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahid duk ku mutanen duniya tun daga adam adam har zuwa mutum na ƙarshe da za a yi to halittar ku da ainihin kun mutu kuma Allah ya tashe ku kamar tashin rai da suke yi kuma ana ce kunne to duk an gama wajen mutuwa haka ko wajen musa mutuwa ta zo bai za ta kafa sun masa yin aure fi samawati wa man fi ardi illa man sha Allah da an yi musa da duk za a faɗi yawa shi ɗaya haka ne idan aka zo musa ta bi ana yi kowa zai tashi haka nan wajen fita daga cikin kamar bari za ka kiran a gurin Allah da mutuwar da rayuwar da tashin kamar ran mutum ɗaya haka da duk abin da za a yi na alkiyama a gurin Allah kamar da ran mutum ɗaya kama amuru na illa ka illa wa amuru na illa wa daga tun talangin bilbas kamar kimtawa ido ba ba inda suke koma bayan Allah ba ba shakka ba abin da za su je ba abin da za su yi samusawa sai dai Allah ta ba ka ba ka kiran shi wanda ya bar Allah yake bautar waɗannan وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا قال الذين كفروا ولن استكافرتا سكتشي إن هذا wannan alkur'ani ba komai bane illa ifkun face ƙarya ce iftarahu da manzon Allah ya kirkire shi wai manzon Allah ne ya kirkira alkur'ani wa arahu alaihi qawmin akharun kuma wasu mutane suka zo suka tallafa masa wajen me wajen a ainihin wato kirkira alkur'ani suka ce wasu mutane da suka tallafa wasu waɗanda suka wannan magana su ne mashirikai suka ce ƙwar'ani ba za a kirkira sai domin su yahuda har sun san cewa zo ne na allah duk da cewa ba su yarda ba da shi amma sun san dama an gaya musu manzo zai zo ƙwar'ani kuma ne amma mushrikai su suke cewa wannan wai kira ne manzo Allah ƙarya ce yi kirkira kuma wasu mutane suka zo suka taimaka masa suna nufin da mutanen yahudawa saboda yahudawa suka san sun iya rubutu da karatu suka ce ai yahuda da aboye suke tallafa masa ya ce Allah ya ce annabi ya ce suna nufi da yahuda a nan kamar wani da ake ce masa abu ko kaiha ya sara maulal hadarami da wani addas maulal kuwaitin da wani jabar jabar maula bin amir wasu suke yi su suke taimaka a nan sallallahu alaihi wa sallam wajen kirkira alkur'ani to Allah subhanahu wata'ala ya ta su yace faqad ja'u zulman wa zura sun zo da zulman zalunci eh abin da suka faɗa zalunci abu ne da ƙarya su ba suka yi wa zura da shaida zur abinda ba su gani ba suka faɗa abinda ba su ji ba suka faɗa to ba shakka sun zo da abu da ƙarya babba suka danganta zuwa ga alƙur'ani alƙur'ani saukakke ne daga Allah tabaraka wa ta'ala ba annabi ne ya ƙirƙiro shi وقالوا سكتي وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصولا وقالوا سكتي أساطير الأولين أي وأن القرآن ويلا بارين لمسندا شيء تقولي أكو كل يلي ياجي لمسندا وياجي daga waɗansu ko kuma kamar yadda suka ce ikta tabaha wai ya kwafo tun ya samu wasu ɗan koya musu rubutu da karatu da yahuda da suke rubutu da karatu to daga irin tatsuniyoyin da ne ya kwafo ikta taba'a ya kwafo wannan tatsuniya fahiyar tumla alai ana masa shiftarta bukuratan safiya wa asilan da yamma idan yana zuwa gurin waɗancan da aka faɗa inda su yahuda ne su karanta littafan da suka gabata sai suna masa shifta yana rubuta ba ba za a yau da ko kenan sai suke hada cewa yake ci wai ana yi masa ta kaɗan kaɗan yana rikewa shi da shi kuma sai zai ce Allah ya ce annabi ya ce Allah ya kare ta su ce ba ja'u zulman wa zura ake masu yi da abu da zalunci domin sun danganta manzan Allah ya zo abin da bai aikata ba kaga zalunci wa zuran kuma abin da suka faɗa ƙarya ne Qur'ani ba daga annabi yake ba a daga Allah yake tabaraka wa ta'ala ko wannan halayya su ce a gurare da yawa an gaya mana irin wannan halayya su har wani guri ma Allah ya ce unzur kaifa darabu lakal amsal fa dallu fala yastati'una sabila duba yadda suke ta saba misalai daban-daban su ce karya su kira kai su ce inda ma mu basha. ai wani mutum ne yake koya masa ko wani mutum mai sai da ya kayayyaki a kusa da a marwa mutumin manzala da yi yana tsayawa suna ɗan gaisawa su ɗan yi hira zuwa ɗan wani lokaci ya wuce sai suka ce ai wannan ne yake gaya masa abin da zai zo ya ce Allah ne ci Allah ce lisanul ladina yudina ilayhi ajamiyyun wa hadha lisanul arabiyyun mubin harshen da suke ƙaryar ce wai shi ya koya masa ai a ajamiyyun babawa ne kuma la qur'ani lisanun arabiyyun mubin harshe ne na larabci mai bayani fasa ya za a yi wancan babawa ga eh? mutumin rom ne bai ma san larabci sosai ba sai dai na gargariya to ya zai iya zuwa da irin lafazai da alƙur'ani masu fasa wannan yana daga cikin abin da suke su za su ce bokanci su za su ce tsari shi Allah ce in zurkai ba zara bola karanta duba da suke ta samun misalai daban-daban إيه، إيه، إيه، نعم. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض innahu kana ghafurar rahima kun ga ya musu ce azzalahu alladhi ya'lamu sirra alladhi ya'lamu sirra wanda ya san abin da yake koye fi samawati a cikin samai wal ardi da kasai azzalahu shi ne wanda ya sauka da ba wanda igiya ma manta ba in ka tambaye shi me zai goma bai sani ba ko bai zai faru gare shi gobe bai sani ba za ka wannan ya yi cancanta iya zuwa da alkur'ani salo da alkur'ani ya ba da labarin abin da ya gabata na annaba ya ba da labarin abin da zai faru zuwa tashin alkiyawa haka wannan ya wuce magana kamar za ka wanda ya san sirrin samai da kasai shi ne saukar da alkur'ani shi ne gaya a nan wannan abubuwa inda waƙiƙa ubangiji kana gafuran ya zama mai yawan gafara ne rahiman mai yawan jin za ku ce wannan du'a Allah addu'a ne gare su ko kira ne gare su da tawaki zuwa tuba wani ina wace da mai da al'amari zuwa ga Allah wa ikhbarun lahu da kuma ba su labari bi anna rahmatahu wasi'a rahama Allah bai rocha wa anna ilmuhu azim juriya Allah tana da girma duk da wancan gaddama da suka ta yi ta abubuwa da suka ta yi in sun dawo zuwa gare shi sai karbe su ya fi musu ma'ana anna man taba ilayhi taba alayhi wanda ya tuba zuwa ga Allah Allah sai karbi tubansa wa haulai ma kadrihi wa tsarayi wa hujuri wa mutari wa kubri wa ibadihi wa qawli ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qur'ani ma qalu yad'u ila tawhid wa inna dukkan wannan halayyata su ta karyatawa sarrifantawa irin da kage da kage iri-iri da suke wa annabi duk da haka ne gashi qur'ani yana kiransu su dawo zuwa ga Allah su tuba Eh, su ruga barin abin da suke kai su dawo zuwa ga Allah ashe kaga duk halin da mutum yake ciki idan ya ji gaskiya ya dawo zuwa gare ta ya tuba kuma zuwa ga Allah Allah sai bidiyo shi sai karbi tubansa kuma ya yafe shi ya yafe masa sanan ya lullube shi da rahamarsa saboda rahamarsa mai lokaci ya ce ba kuntatacciya ba ce na وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صح mun tsallako daga bangaren tauhidi ko kuma wani bangare ɗaya ne daga bangaren tauhidi ne ke cikin wannan sura sai kuma mu shiga bangaren manzo sallallahu alaihi wasallam wa qalu su kafire suka faɗa saboda taurin kai suka ce ma hazar rasul wai wannan wani irin manzo ne ya kullu fa'am manzo yana cin abinci wayan shi bil aswaq yana yawo a kasuwa ya je ya siyar da kuma ya siyo laula unzila ilaihi malak in dai zo da na gaskiya me zai hana a sauko masa da mala'ika kai ya kuna ma'ahu zira ya zama mai gargadi da shi wai ma'ana ya zama mace mu'ina ce mako ya dinga masa zargi da cewa ga shi nan wannan manzo ne Allah ku imani da shi manzo ne daga Allah ku imani da shi yana masa zagi a gurbin in je wai manzon ne na gaske ke kenan sai suka ɗau manzo cewa wata halitta ce daban ba halitta ce irin tasu ba manzo bawan Allah ne kamar su illa Allah ya masa wani shiri da tsari da ko wanda ya sha bambam da nasu amma a halayya ta ɗan adam shi kamar shawar ɗan adam yana ci yana sha yana barci suna aure yana haihuwa suna jin yunwa da shauran abubuwa da yake samun da to da wuri domin su yadda cewa ai wannan irin su zai su saki jiki idan da mala'ika aka turo musu hankali su wajen farka ko aka turo musu aljani ko aka ce wannan aljanni yaya kaga babu kwanciyar hankali ta musu amma sai aka turo dan adam irinsu daga cikinsu ba wanda sun san su wanda su zai kwanta da shi wanda shi ne hikima da Allah yi aiko manzanni daga cikin mutane kuma irinsu ba wasu ma baki da babba ba da za su ke musansu wannan misali da suke samawa suna so su fitar da mazo daga sura irin ta kan adam su bai da shi wata halitta au yulqa ilayhi kanzu abu na biyu da suke cewa ko in dai manzon ne wai a jeho masa taska ta dukiya shi kenan ba ruwansa da zuwa kasuwa siye da siyar kawai sai dai dinga buɗe taska yana kwasuwa yana kashe Auta aw takuna lahu ya ya'kulu minha ko zama yana da rafi wanda yake akwai duk kayan amfani iri daban-daban a ciki ba ruwansa da noma ba ruwansa da zuwa bukatar da bukatar zuwa kasuwa a siyo alkama albredi ko a siyo a tattasai da za a biya ko gishiri da za a ta'a a masa gona wanda duk komai eh, akwai a ciki ya akwai mai wanda zai dinga ci ga dabilan iri-iri ga kayan marmari iri-iri ba ruwansa da zuwa kasu Allah ya ce wa fara zalimin da ko ya illa ba zuwa masu duk da wannan abu da suka faɗa sai su kuwa a zalimai suka ce kun tattarfe ba wani kuke yi ba illa rahman sai mutum masuran wanda yake abin tsagewa daga wanda abin da yake zuwa da shi tsafe shi ne aka yi yake magana da harshen aljanu amma ba mutum ba ba ba ba ba wai sako ne daga Allah tabaraka wa wata. idan daga Allah yake to wa'ancan abubuwan da mun gaje shi ko a ganshi da malaika yana raka shi ko a shi da taska ta dukiya sai dai zaro wa ta kashewa ko a shi da rafi wanda duk komai ya bi a ciki ko a rosa da zuwa da dogara wannan abu su suke ba shakka wata wauta ce Allah ya ce ku ji duwa irin wannan abu sai ba zara bola ka tsara yadda suke saba ma misali irin wannan su ce a yi ba wannan in ba a yi wannan ba a yi ba wancan in ba a yi ba wannan ba a yi ba wancan suna kawo misalai iri da wannan kenan sun fitar da kai daga matsayin dan adam eh? alhali dan adam ne amma ba kamar sauran dan adam kamar yadda wani yake cewa inda hu bashar la kal bashar bal huwa yaqutun bayna al hajar innahu bashar la kal bashar bal huwa yaqutun bayna al hajar manzo ɗan adam ne amma na karɓa shi ba kamar shawarar irin ɗan adam Allah ya masa wani tsari da ziri eh, da fifiko na daban wanda bai ba a adam amma a shawarar halayya duk halayyarsa ta ɗan adam ne saboda shi ba ɗan adam amma akwai abubuwan da kuma Allah ya fifita shi da su bal mai yaƙoƙi bai shi kamar duwatsu ne da sawo lu'uluwa su to shi lu'ulu'u ne a tsakanin duwatsu duka lu'ulu'u ba dutse ko lu'ulu'u ba dutse amma ba kamar me ba kamar shauran duwatsu ba ba haka ba za yake a cikin mutane shi na adam ne amma ba kamar shauran mutane wannan shi ne ya kamata su gane amma ba su ko wata sifa can daban ko wata ba ta ɗan adam ba su ce sai sun gaba zuwa Allah ke da bayan da suke ta saba misali فلا يستطيعون فمن زلت قتل معي فلا يستطيعون السبيلة فلا يستطيع دعوة شريعة زوا حية وشكوك تديني سوى ده أنت نفس نعم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا وأن آه. إيه آه. إيه؟ أول السرعة وعلى رزيئه يسبر وعلى رزيئه الله يقول سيدي باهيك بابني عبدك تكاس دعوا نسكتي عيمنا عيمنا دعوا نسكتي عيمنا عيمنا to ba ba ranar da za su yi imani domin sun ce wannan a yi musu wannan a yi musu gobe kuma za su ce a kuma wannan ba jibi ma za su ce a kuma wancan gata ma za su kuma ce a yau na ta Allah ya kyale su ba wani ya gagara Allah eh? kamar yadda suka gaya a nan sallallahu alaihi wasallama suka ce kukugo musu da ruwa daga cikin duwatsun maka hmm? kukugo musu da ruwa daga cikin duwatsun ƙarshe manzala ne ke ce ba ya koyi da waɗannan abubuwa ba don su haka ya koyi ni dai zo ne zuwa gare ku me yin gargaɗi wanda Allah ya nufe shi ya ce ya ɗauka wanda Allah ya nufa mashi wanda shi ne aiki ba ku sauko muku da ruwa daga sama ko wanda ko kuma muku da ruwa daga zuwa wannan ba shi ne aiki to haka nan wannan abubuwan da suka faɗa ba wai zai gagara Allah ba sai dai baya daga cikin hikima a dakata tasu a kayan abin da suka ce a yi Allah ce tabaraka ya tsaka tabaraka alkhairansa sun yawaita alladhi in sha a wanda in ya so ja'ala laka khairan min zalika sai sanya ma abin da ya wanda duk suka tambaya ba mala'ika ne da suke cewa kun suna son rundunar ta mala'ika ba na sai ta kura shi nan da su ba ga yawa ba a ɗace wa hukka laha an tarifa Saba ta yi yunkuri ya cancanta ba zai yi yunkuri babu wani guri da ɗan za a sa an yi yatsun hudu face akwai mala'ika da yake sujjada ga Allah tabaraka wata ta'ala to wanda yake da wannan rundunar dan ya san ko da rundunoni na mala'iku zuwa gare ka ba wani abu Ba amma ba hikima wacce ta Allah ya yi haka ka insha ja'ala laka khairan min zalika in ya sun sai sauka ma abin ba da ya fi wanda suka samu kamar ne jannatin ta jirgin mita ba sai sauka ma da ainihin gonaki wanda a cikin gonaki akwai koramai da suke gudana a ƙasashe wai ya allaka kusura in ya so ma sai sauka ma da fada fada fada fada wacce suke cike da taskoki na dukiya in Allah ya sai sai sauka sai da ga fada kama a ce fadar ne eh, fadar wacce take da kaɓin komai na mulki da sarauta sai da ga kawai tana saukowa daga sama Allah ya sai sai wani ba abin da ya gagara shi amma ba hikima bane na Allah ya wani bal kazzabu bal kazzabu bis-sa'a وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا su ne sun karyata ne da tashin alkiyawa wa tanna sa'ira mun tanaji wutar sa'ira da liman kazzaba da sa'a wanda ya karyata da tashin alkiyawa wanda ya karyata da tashin alkiyawa to akwai tare da wutar sa'ira wuta mai ruwa wacce za ta ga za su zai sai kori da ta wanda ya ce kamar yadda ya faɗa wasu wurare daban-daban lokacin da yake magana a kan sa'ira سيصلون سعيرا وسيصلون سعيرا إذا صبحوا لله تسعيرا ودون ذلك يا كان شارع تافع الجابة فزي قولوا له وتاتي من بولوا وانا لا سيقول شيء بكما ذلك لا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا ودعوا ثبورا كثيرا zara'atu min makanin ba'in a nan an nuna ita wuta in ta gansu min makarin ba'irin daga wuri mai nisa ana da ke nan wato ita ma wato kamar wutar sauraron su take dawa an ce mata ga mutane tare suna zuwa idan ta gansu daga wuri mai nisa wanda an ce ya kai tafiyar shekara ɗari biyar ta hango wanda aka tana da mutu cewa waɗannan nata ne to sani ulawa sai a ji daga gare ta ta zan irin haɓo na mai baƙin ciki eh, irin wanda ransa a face inda kuma ya hango wanda ya ɓata masa rai sai a ji ta ta yi haɓo wa zafiran sai a ji ta yi rubuji irin ƙara ta cewa ne ta hango a wuce kamar yadda zaki a ce ya hango farauta daga nesa ya yi irin kwantar faunar da ya yi labo eh, kuma ya hango shi can gashi can ya motsa yana so ya gudu ya kaga abin da guni daga gare shi guni daga gare shi haka wutar za ta musu cewa ga abinci nan ta gani ko cewa za a bi wannan irin haku da kuma wato wato tsara ta ciki daga gare ka cewa ga abincin ta nan haka za a ji da bautar ainihin sa'ira idan ta wuta wanda aka tada da abinci wannan hango su tun daga tafiyar shekara 500 wa'ida ulqu ha. idan aka jefa su da gare ta makanan bayyukan a wuri wanda yake kuntatacce a cikin wutar a wutar ba a guri wanda yake ainihin kuntatacce aka sa su mislin zanci firrumhi kamar ƙasa wato ainihin kibau a cikin bataɗinsa min biyu saboda ƙuncinsa daidai girman jikinsu haka daidai ne kamar mutum ya sa wando wanda ake cewa skin ko to kaga zai zama mai zai zama ya yi daidai da jikinsa to haka aka jefa su a karan bayyikan a guri wanda yake mai kunci wanda yake ya zama daidai su daidai girman gurin muƙarrari na an ba masu an haɗe su an matsatse su da auzu zalika tuhura da au sai su kirawo tuhuran halaka tunalika a wannan lokaci sai ana ihu ana ana ana tumayi ana kiran da ana kiran nadama da hasara da nau'o'i na kuka iri daban-daban ana kira na cewa mun taɗi mun shiga mun lalace ana irin wannan ihu da kuka amma akwai mai sauraron shi babu mai sauraron shi sai a gaya musa ce la ta da yau ba tumura da wahida yau kan ba ku kira halaka ɗaya wa da rutu muran kafiran ku kirawo halaka da yawa ba domin babu fa'ida in za ku kirawo halaka biyar babu mai sauraro babu ceto babu abu babu to wannan shine halin da za su samu kansu yayin da aka jefa su a cikin wutar jahannama ina roƙon Allah wata wataala ya bada sani ya zo hadisi Imam Ahmad da da sa ba Rasul Malik yana cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa awwalu man yuksa hullatan min an-nar iblis farkon wanda za a yi sawa riga ta wuta shi shine iblis ai shine dama ba wasu ko shine ba wani duwar kangarar rabaci bai bawa ala hajibai sai a sanya masa ta a kan ainihin girarsa wai saba wa min falbi a jaka ainihin ta bayansa ko zuriyata min bada, da kuma sai su kuma a bayansa su za su zo su za su biyo baya wa huwa yunadi ya kubura in an sa masa wannan riga ta wutar zai dinga kira yana ya halaka ya halaka وينادون ذريته wanda suka bi shi kenan a cikin halayyarsa da rudinsa su ma suna kira ya thuburahum ya halakarsu ya halakarsu hatta yaqifu ala dar ala jinsu har su tsaya kan wuta wai yaqulu ya thubura saki cewa ya thubura wai yaqulu ya thubura su ma suna ya thuburahum ya halakarsu ya halakarsu wai qalu lahum wa sai a ce da su la tabu'u yawma thuburan wahidan ودعوا ثبوا تجرا يو كو كترا على كيبا كترا وحالا كو كيبا ديو يو كترا كباش لا أكبر ها با با با بي سوالا كبلا كلا يتاو كو كي كو حالا الله سوال وتعالى بلسان قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا Allah ya aure wannan rayuwa dura da kuma rayuwa ɗan aljanna shi ne ce ku zuwa ku gani wani ga yawon suka ce a ka khairu wannan rayuwar da aka faɗa wa dura wa idza ulqu minha makana ضيقا مقرنين هنالك دعوت نورا ita يتتبين عن جنة الخلد ko aljanna ta dawwama allati wa'ida almuttaqun wacce aka yi wa masu tsoron Allah alƙawari za a sa su a ciki in ba Allah wacce ce take karat lahu jaza'an wanda za ta zama sakamako ne gare su wa masiran ta zama makoma ne gare su sa'annan lahu fiha ba ya sha'ura su ɗan aljanna za su samu duk abin da suke so a cikin ta na jin daɗi hali ne kuma suna masu dawwama cikin wannan jin daɗin to wai ita ta fi ko wancan halin mummuna shi ne ba shakka wannan halin na biyu shi ne halin yan aljanna da za su samu rayuwa ta jin daɗi rayuwa wacce take tawatayawa da holewa da samun duk wani abu da suke bukata biya ba ya yasha'u duk abunda da suka so suke so ko suka nema to za su samu a cikin aljanna babu mutum ya kare ko ba lokacin sa bane ko a'a sai nan gaba za a kawo babu yanzu da ne duk abin da suka yi to ita ta fi kowace ba shakka wanda rayuwa ita ta fi kare Allah ya kawo ɗan wutan ya ce a duba a duba kuma da ‘yan aljanna to haka nan a wani gurin shi ba ya kawo shi ne irin wani ita a zarika hairun nuzulan amshe jaratu Allah ya kawo ni'imar aljanna kuma sai ce to wannan shi ko kuma amshe wasu zakko ko wutar zakko ta tafi anan na biyu a wannan ayar to kaga na farkon shi ne halin yan aljanna da aka faɗa da jin daɗi da watayawa da shawararsu idan mun san wancan hali shi ne mummuna ba shi ya ba sai mu kokari mu duk abin da za mu kauce masa idan wannan biyu shi ya bi shi ne jannatul khuldi lati wa'ida al-muttaqun to sai mu kokari mu yi abin da za mu zama daga cikin ainihin jannatul khuld da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu yace wa'ida al-muttaquna ayyo masu tsoron Allah alƙawari ko to sai ce kana ala rabbika wa'dan mas'ula wannan alƙawarin tana wa'ada ya zama wa'adi ne alƙawari ne masulan abin tambaya a larar duka a Wai ubangiji wacin da Allah ne ya san kuma alƙawarin Allah baya sabawa to za a tambaye su ina alƙawarin da kai kai wa ƴan aljanna kamar inda ainihin ya zo a ruwawi daban-daban to a ƴan aljanna za su ce da ubangiji ubangiji ina alƙawarin da kai mana rabbana alimna laka amilna laka billazi amartana fa anjiz lana ma wa'adtana ubangiji mun yi abin da ka yi mana alƙawarin ka cika mana ainihin alƙawarin wannan shi ne a wa'adan mas'ul ne tambaya Allah domin shi ne ɗan aljanna da kuma za a tambaye shi kuma Allah ya cika alƙawari ne zai cika ainihin wannan alƙawari to wata iya kuma ka ci a ah, mala'iku ne za su tambayar ubangiji sai ubangiji ka yi wa bayanka alkawari iri kaza da iri kaza da iri kaza ina su. ko to Allah sai dama kuma alkawarin Allah yana nan kamar yadda za mala'iku za su rabbana wa da khirhum jannatin jannati adilin lillati wa akkahum ubangiji ka shigar da su aljanna wacce kai musu alkawar aljanna ta dawwama wacce kai musu alkawar idan mala'iku su za su ce da ubangiji to wa'annan bayan naka ka sa su aljanna wacce kai musu alkawar ba don koyo ba saboda dama sun san alkawarin Allah mun cikawa ne baya sa to ina roƙon Allah subhanahu wataala ya samu da cikin wanda za su samu da jannatul kun nan za mu sa insha Allah صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين